A yayin da ƙungiyoyi da mahukumomin Najeriya ke fafutukar gano bakin zaren yadda za a rage yawan yara ƙanana maza almajiran makarantun allo da ke yawon bara a biranen arewacin Najeriya. A ɗaya gefen sai gashi a yanzu an samu har da yara ƙanana ‘yan mata ake kaiwa a irin waɗannan makarantu a yankin arewacin Najeriya. A ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Neja ne na cikaro da irin waɗannan makarantu na yara mata da aka kawo makarantun allon. Har ma na ɗan zanta da ɗaya daga cikinsu da ta ce min sunanta Hawwa'u. Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabon Rija sai an ka kawo mu. Aka kawo ku nan? Mm. To yanzu kina karatu? yanzu kin kai wace sura ke hizo na talatin da tara to ya kina jin daɗin zama nan eh lahiya lo baki da wata matsala ko a'a kuma kina cin abinci kullum har yanzu ma mun ka gama ci malam aliyu abubakar shine malamin waɗannan 'yan mata ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci shi ma yana iya ƙoƙarin shi. To, shi sha'an yaran nan da ilari su mahaifansu ne ke ba da abin da za a ce da su. sannan ni bakin abin su ba ni bakin wargodo ina abin da ina ba abin da su ci na'am babban magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarinya karama akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayin su na yan mata to kula da nake musu in dai yaro ya zamba da lafiya zan je in samu mai magani sannan kuma nake musu bani akan wajen wanka in ka gama yarinya ta kibin kasa in bani nan ne akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kamar ya fi ƙarfinsu yaya wannan magana take a ba wani aiki na wanda suka wani aka ce su. kamar yanzu su ne kake koyarwa anan. sun kai su goma sha ɗaya daga bisani dai na zanta da laure muhammad da kuma aisha sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan 'yan mata da farko ga Laure Muhammad. Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je biɗan ruwa su je biɗan itace in ko kana gidan iyayenka walla wannan duk ba zai faru ba. Dace a ce ka kai yarka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba. kun ga yanayin su ba gani ko? To ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki. Ita ma dai Aisha Sani ga abinda da take cewa muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su Shehu Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce. A ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla, to kaga yau kuma abin da ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai illa to balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata ba ne ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci saboda ka musulunci ba zai yarda da wannan ba akwai haɗari a cikin shi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi bincike a kan lamarin, in ji sakataren gwamnatin jihar Alhaji Shehu Umar ɗan yaya a lokacin da na tuntuɓe shi ta wayar salula. Man masaniya amma yana za bincika gobe Binciken da muryar Amurka ta gudanar dai akan wannan al'amari ya nuna cewa akwai wasu makarantun allon da dama da ke da irin waɗannan ɗalibai ‘yan mata ‘yan ƙasa da shekaru goma-goma a ƙananan hukumomin Mashegu da Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.